وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها في أموة ما سكلم وأولنا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولنا يني من البركة رانا تجمعة يو أشرين دبيو قوة رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد الذي هدو دا أربعين دقائق wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya wannan kuma shine majalisunmu na goma a wannan watan mai albarka a inda muka kwana a tafsirin ayoyin da suke magana akan sifofin mala'iku da kore kasancewarsu ababen bauta ba Allah ba wanda suka fara daga kan ayata 26 zuwa kan ayata 29 wanda mun fara tafsirin wannan ayoyi ba mu gama ba lokaci yayi sauraka za mu dawo domin ɗorawa akan inda muka tsaya bismillah malam rahman أعوذ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجد كذلك نجد الظالمين الله سبحانه وتعالى يتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكتي كما الله من رحمه يا ركدا سبحانه سلكي يا تبت غريشي bal ibadun mukramuna ba haka bane su dai bayi ababen girmamawa la yasbiqunahu bil qawli ba ta rigayarsa da wata magana wahun bi amrihi ya'malun su suna aiki ne da umarninsa alamu ma baina aydihim yana sane da abin da ke gaba gare su wato na ayyukan su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wanda ba su aikata nan gaba wanda ba za su aikata nan gaba wala illa liman ba kuma sayin ceto sai ga wanda ya yarda da shi wahum min khashyatihi mushfiqun wahum min khashiyatihi mushfiqun kuma su masu kaffa kaffa ne saboda tsoronsa wa man yaqul minhum inni ilahun min duni daga cikin su duk wanda yace shi abun bauta ne ba shi Allah ba fadhalika najzihi jahannam to wannan shi muke saka masa da wutar jahannama kazalika najzi zalimin kamar haka ne muke saka wa azzalimai Allah subhanahu wataala ya kore wa kansa Da cewa Allah bai riki ɗa ba kamar yadda larabawa kabilar khuza'a da wasu daga cikin larabawan ƙuraishawa da sauran larabawa suke cewa Allah subhanahu wata'ala yana da 'ya'ya mata su ne mala'iku don haka suke bauta musu ko kuma kamar yadda nasara suke cewa almasihu dan Allah ne ko kuma yahudu suke cewa uzairu dan Allah ne Allah ya ce duk waɗannan maganganu ba gaskiya ba ne Allah bai riki wani ɗa ba sawa'un ɗa namiji ko ɗa mace Allah bai riki wannan ba ya ce waɗannan da ake jinginawa cewa su ‘ya'yan Allah ne wato mala'iku ba haka abin yake ba ibadun mukramuna bayi ne makusanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ababen girmamawa wannan daga cikin sifofin su kenan su bayi ne haka babu yadda za a yi ya zama su zanto bayan Allah kuma ƴaƴansa ƴaƴansa ne kuma su zanto bayi ba zai yiwu ba sannan kuma makuramuna ne waɗanda ake girmama su ne saboda kasancewarsu makusanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma waɗanda suke bin umarnin sa sau da kafa sannan sifar su ta uku la kona hubin qawl ba sa rigayarsa da wata magana wato ba sa wata magana sai da izininsa kamar yadda ba sa wani aiki sai da izininsa sada sifarsu ta hudu wa hun bi amrihi ya malu kuma su suna aiki ne da umarninsa wato suna bin umarnin Allah subhanahu wata'ala sau da kafa ba sa saba masa Allah ya sifanta ya faɗi dalilin da ya sa suka zamo haka saboda sun san cewa ya alamu ma bai na aidihi wa ma Allah ya san abin da yake gabansu wato ayyukan da suka gabatar ya san ayyukan da za su yi nan gaba don haka ubangiji subhanahu wata'ala yana da ilimin ilimin da kewaye komai da kowa saboda haka wanda suka takankance da wannan to babu ta yadda za a yi kuma su saba wa Allah subhanahu wata'ala a cikin kowane yanayi sannan Allah ya ce wala yashfa'u illa liman irtada ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi wato ya yarda da shi ya yarda a cece shi wannan wani bangare ne da lafi na waccan jumla ta lafi na hubil kawai ba sa rigayarsa da wata magana sauraka ubangiji su bane wata'ala ya fito da wannan gabar duk da cewa za ta shiga karkashin lafi na hubil kawai waɗanda ba za su rigaye Allah da wata magana ba ma'ana ba za su yi wata magana ba sai da izinin Allah ta yaya za su yi ceto ba da izinin izininsa ba to amma duk da haka sai aka fito da maganar ceto ita kadai aka ambace ta saboda a ba ta muhimmanci domin waɗanda ake maganar da su wato abin da suke riyawa kenan na cewa suna bautar waɗannan mala'iku saboda a faɗar su cewa waɗannan mala'iku ‘ya'yan Allah ne waɗannan mala'iku ‘ya'yan Allah ne za su cece su a ranar gobe kiyama wai abu duna min dunin lahi ma la ya wa la fa'un wa ya ha'ula ya shufa inda Allah saboda ka wani ita ce A su na cewa waɗannan mala'iku za su cece su duk irin aikin da za su yi duwar taɓargaza da za su yi a ranar gobe kiyama mala'iku na su tsaya musu su hana a yi musu wata azaba ko uku ba to shi ne allah ya ware wannan magana wato wannan aƙida ta su da an kuma waɗannan mala'iku da kuke bautawa ba fa za su cetu wani ba sai wanda allah subhanahu bani ya yarda da shi illa limanir taba sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi saboda haka babu makawa sai sun nemi izini ko sai an musu izini sannan su yi ceto kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda babu wani mala'ika a sammai ko kuma mala'iku nawa ne a sammai la tughni shafa'atuhum shay'an cetonsu ba zai wadatar da komai ba illa ba da an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya ga dama daga cikin mala'iku cewa ya yarda ya yi ceto kuma wa yarda ya yarda cewa a ceci wanda ake so a ceta sannan ubangiji sannan za a yi wannan ceto sauraka babu wani wanda zai yi ceto a ranar gobe kiyama sai da izinin Allah subhanahu wata'ala ballantana har a bauta masa da zimma cewa in an je lahira kawai zai yi ceto ba zai yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yi izini a cece shi kuma sai ga wanda Allah ya yarda cewa a cece shi Allah subhanahu wataala yana ba da ceto ga mala'iku kamar yadda suka zanto a duniya suna nema mumini gafara a ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard cewa mala'iku suna tasbihi tare da godewa su kuma suna neman gafara ga waɗanda suke bayan ƙasa to waɗannan da suke nema wa gafara Allah zai iya ba su ceton su a ranar gobe kiyama yana daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya halicce su saboda shi saboda ka baya daga cikin abin da suka yi ba tare da izinin sa ba hatta neman gafara da suke wa mu'mini suna yi ne da izinin Allah shi ya halicce su dan su yi wannan aikin kuma abin da suke yi kenan wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da ceto cewa akwai ceto a ranar gobe kiyama kuma mala'iku za su yi ceto amma da sharaɗin Allah subhanahu wataala ya bada izini ga wanda zai yi ceto kuma ya yarda da wanda za a ceta sai an samu waɗannan sharuɗan guda biyu sannan mala'iku su yi ceto da sauran annabawa da sauran salihai kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu sa'id al-khudri dogon hadisi wanda imam ahmad ya fitar da shi a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sun mai kolin lahu shafa'atul mala'ika wa shafa'atul abdiya wa shafa'al mu'minuna wa baqiya arhamur rahimi cewa shafa'atul abdiya eh, shafa'atul mala'ika mala'iku sun yi ceto Allah ya ce mala'iku sun yi ceto wa shafa'al anbiya annabawa ma sun yi ceto wa shafa'al mu'minun mu'minai ma sun yi ceto wato salihai kuma ma sun yi ceto wa baqiya arhamur rahimi wanda ya saura shine mafi jin kan masu jin kai shine Allah to wannan yana daga cikin abin da yake tabbatar da shafa'a cewa akwai shafa'a amma ba a yadda kafirai suke zatanta ba suna zatan kawai idan ka bauta ma wani kai masa abin da ake wa Allah to ranar gobe kiyama kawai zai cece ka haka kawai ba tare da ya nemi izini ba ko kuma ka cancanci kai a cece ka Allah ya kore wannan cetar ceto ya tabbatar da cewa akwai shi amma ba ga kowa ba ba kowa ne zai ce ba kuma ba kowa za a ce ba sai waɗanda Allah ya yarda a su sannan Allah ya faɗi sifa ta gaba ta mala'iku shi wa hum min khashyatihi mushfiqun su masu kaffa kaffa ne wajen tsoron Allah wato dan tsoron Allah masu masu tsananin tsoron Allah ne al-ishfaq shine tawaqqu'ul makruh wal hadar min ka rika jin akwai wani abu da zai same ka don haka ka dauki kai kaffa kaffa da shi shine abin da ake kira al-ishfaq sadakawun min khashiyatihi mushfiqun su masu kaffa kaffa ne ce masu tsananin kaffa kaffa ne dan tsoron Allah subhanahu wata'ala wato duk da wannan matsayi da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su da karamci da aka yi musu da girmama su da aka yi wannan bai hana su su ji tsoron sabawa Allah ba domin sun san in suka sabawa Allah Allah zai fushi da su don haka hukumar Allah za ta sauka a su saboda haka suna girmama shi girmamawar wanda yake jin tsoron damkarsa suna yi wa Allah wato suna girmama Allah girmamawar wanda suke jin tsoron kada ya damke su suna jin tsoron su saba mata kamar yadda Allah ce ya kafu na rabbahun min fauqihim wa yaf'aluna ma yu'marun suna jin tsoron ubangijin su a saman su sannan kuma suna aikata abinda ya umarce su don haka wannan shi yake nuna cewa shi jin tsoro ba wai kawai sai mutum yana tunanin lalle Allah zai masa azaba a lahira ba ko kuma akwai yiwuwar a yi masa azaba a lahira ba inda haka ne mala'iku ba za su ji tsoro ba hakanan annaba ba za su ji tsoro ba domin sun samu wani garanti na cewa ba za su mutu akan kafirci ba dan babu wani mala'ika da zai kare a cikin kafirci kamar yadda babu wani annabi da za ce ya mutu a cikin kafiri to da a ce sai mutum yana ya tabbatar cewa ko ya yi tsammanin cewa za a sa shi a wuta sannan zai ji tsoro to da waɗannan ba za su ji tsoron Allah ba to sai zanto kuma su suka fi kowa tsoron Allah mala'iku Allah ya sifanta su da tsoron Allah annabawa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da tsoron Allah ma'aiki sallar su da ya fi kowa tsoron Allah saka a <clears throat> shekaga shi tsoron Allah ba wai ya takaita ne akan wanda yake zaton cewa za a yi masa azaba ba tsoron Allah ana yi masa tsoron Allah tare da girmama shi girmama ubangiji da halarto haibarsa da azamarsa a cikin zuciyar shi yake sabawa ya ji tsoronsa sana Allah subhanahu wata'ala ya gargadi mala'iku duk da wannan matsayi duk da wannan daukaka duk da wannan daraja da suke da ita su sani wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi kazalika nazihi jahannam daga cikinsu duk wanda zai ce ni abin bauta ne ba shi Allah ba wato kowane mala'iku kowane mala'ika duk darajarsa duk matsayinsa da zai kuskura ya ce shi abin abauta masa ne ba Allah ba Allah ce fa zalika najzihi jahannam to wannan za mu sakanka masa da wutar jahannama kazalika najzi zalimi kuma kamar haka muke sakawa azzalimai wato Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan ala sabilil fard wato da za a kaddara da za a kaddara wani daga cikin su ya faɗi haka tare da cewa Allah subhanahu wata'ala ya san cewa babu wani wanda zai faɗi haka daga cikin su domin an sifanta su da sifofin da yake nuna ba zai yiwu ba mai wannan sifa ya faɗi irin wannan magana cewa shi Allah ne wanda aka sifanta shi da cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru la ya'suna Allah ma amarahum eh, wa yaf'aluna ma yu'maru min khashyatihi mushfiqun ubangiji ya sifanta su da irin waɗannan sifofi sannan kuma a ce wani daga cikinsu ya ce shi Allah ne abota masa kaga ba zai yiwu ba inda a ce ba su sifantu da waɗannan sifofi ba watakila a samu to amma wanda suka sifantu da irin waɗannan sifofi na cewa ba za su saba wa Allah ba ba za su yi ba za su rigaye Allah da wata magana ba ba za su yi wani abu ba da umarnin Allah ba ba za su kauce wa umarninsa ba haka babu yadda za a yi kuma a cikinsu a samu wani ya ce shi Allah ne to amma sai aka faɗa a bisa takadiri a ƙaddara cewa duk da wannan matsayin nasu da aka ce bal ibadun mukram da wani daga cikinsu zai kuskure ya ce shi Allah ne to wannan shi ne sakamakon da zamu masa fa zalika najzi jahannam wannan don a nuna wa su waɗanda suke bautar su wato waɗannan larabawa suke bautar mala'iku cewa waɗannan ba alloli ne. domin da a ce ɗaya daga cikin su zai da'awar allantaka to shi ma ba zai ku cewa hukumar Allah ba ashe bai dace ku bauta musu ba har ku yi da'awar uluhiyya tare da su akan kaddara wani abin da ba zai faru ba don a nuna maka girman abin cewa wannan abu ko da wane ne kowane ne zai yi shiga sakamakon da zai masa kamar yadda Allah ce cewa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amalak wa la takunanna min al-khasirin wa laqad uhiya ilayka allati haqiqa ammaka wahayi wa ila alladhina min qablik da wadanda suka gabace ka la in ashrakta tabbas lalle da za ka yi shirka la yahbatan na amalin da aikinka ya rushe wala ta kunan na minal khasirin kuma da ka waye gari ka zamo cikin asara Allah subhanahu wataala ya san cewa annabinsa ba zai shirka ba haka nan annaba wanda suka gabace shi ba wanda zai shirka to amma a kaddara da a ce duk wannan matsayin nasu da aka faɗa za su yi shirka to da su gaba ɗaya ya rushe kuma da sun yi asara walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun shi da a ce za su yi shirka bayan Allah ya faɗa annaba 18 suratul anam to shi ce walau ashraku da a ce za su yi shirka la habita ma kanu ya'malun da ayyukan su duka sun rushe sauraka ashe ana nuna maka cewa ka guji shirka domin duk matsayin wanda duk matsayin mutum duk matsayin halitta sawa'un mala'ika ne sawa'un manzo ne duk matsayinsa idan har zai dauki haƙƙin Allah ya danganta wa kansa ko ya dangana wa wani to ba zai kubuta daga hannun ubangiji ba shi yasa Allah ce ya je ce kazalika yajzi zalimi kamar haka muke sakawa dukkan wani azzalimi dukkan azzalimai waɗanda su dauki haƙoƙin Allah su danganta ma wasu to haka muke musu sakayya a nan za ga ai amfani da man man ya minhum dan yanzu to ya kunshi kowane mala'ika ba ce wa in ya kulmin hun ba ya amfani da in shartiya ba ka yi amfani da man shartiya da dilalata alal umum don ta kunshi dukkan wani sannan kuma aka sake cewa fazalika na jizdihi aka kawo wani ismul ishara don ya nuna cewa ma'ana duk wanda wancan sharaɗin ya cika ya hau kansa to tabbas wannan sakamakon shine zai biyo bayansa fazalika na jizdihi jahannam aka kaga shi ma wannan Ana ƙara rushe da'awarsu ta cewa waɗannan ababen bauta da suke bauta wa alloli hakanan rushe da'awar eh, nasara da da'awar yahudu waɗanda suke cewa waɗanda suke da da'awar nasara waɗanda suke da'awar ilahiya ta isa alaihissalam cewa suna faɗar abin da shi bai faɗa ba don ba zai yi faɗa ba Allah ce ka zalika na zalimi kamar haka muke sakawa duk wani azzalimi daga cikin mala'iku ne ko daga wani ne inda a ce za a samu ya ce shi Allah ne to haka za mu saka masa dukkan wani wanda ya ɗauki wani abu na ibada wani abu na bautar Allah haƙƙin Allah ya yi ma wani to abu shakka wanda ya zalunci kansa ya yi zalunci kuma ya yi shirka ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani Allah subhanahu wa ta'ala kun shi inda shirka da zulmun abin. shirka babban zalunci ne don haka wanda duk ya yi ta to yana daga cikin yana daga cikin waɗanda waɗanda ba za su taɓa samun rabauta ba inna man yushrik billahi faqad harrama harrama Allah alaihi aljanna wa ma'wahu wa ma'wahu an-nar wa ma zalimi zalimin min ansar shi Allah ce ma zalimi zalimin min ansar to da nuna maka cewa shirka zalunci ce ɗaukan haƙƙi ne na wani ba kuma wani ba haƙƙin Allah ka ba ma wani wanda ba Allah ba babu shakka babu zalincin da ya kai wannan ah, wannan wa'idi ne ga mala'iku wato jan wato narko ne ga mala'iku amma ana nufin sauran sauran halittu gaba daya cewa a guji jingina da'awar ilahiya ga wani mahaluki kowane ne shi sau'un mala'ika ne ko annabi ne da za a samu irin wannan to irin sakamakon da zai biyo baya ba zai yiwu ba kuma wannan shi yake nuna cewa duk haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala na bauta nashi ne shi kadai ba a jingina wa wani baya halatta ga wani a jingina masa wani haƙƙin Allah sawa'un aikin Allah ko sunan Allah ko sifar ubangiji subhanahu wata'ala ko wani abin da ake bautawa Allah da shi ayi bauta ma wani ayi ma wani da sunan bauta wannan baya halatta الله سبحانه وتعالى إن شاء ما كان لبشر أن basharin الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر وزي وقوان an yu'tiyahu Allahu al-kitaba dan Allah ya bashi littafi wal hukma ya bashi hukunci wan nubuwa ya bashi annabci thumma yaqulu lin nasi ibada ne min dunillah sannan ya ce wa mutane ku zo ku bauta mu ku bauta mun ba Allah ba ba zai yiwu ba wanda Allah zai bashi matsayi irin na annabci a ce ya zo ya ce wa mutane ku zama bayina ba Allah ba ku zama masu bauta mun ba Allah ba sai dai ce walakin ne rabbaniyina ku zamo malamai na Allah bima kuntum tuallimuna saboda abinda kuka kasance kuna koyarwa na littafi wa ma kuntum tadrusun da abinda kuka kasance kuna karanta sana wala ya'murukum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba ba zai ya umarce ku ku riki mala'iku ko annabawa iyayen giji ba kuma da su alloli ay ya'murukum bil kufri ba da antum muslimun zai yi umarce ku da kafirci bayan kun kasance musulmi a wannan ayar tana daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja wasu malamai suka kafa hujja da ita akan cewa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunshi har annabawa ta risalatu nabi sallallahu alaihi wasallam tashmalul mala'ika ta kunshi har mala'iku to mala'iku su ma wani gargadi ya zo musu daga cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi da shi da unzirakum bihi wa man shi sai in gargade ku da shi wannan alkur'ani da kuma duk wanda wannan alkur'ani ya je gare shi haka su ma mala'iku wani bangare na gargadi ya je gare su domin gashi Allah subhanahu wataala cewa mun yaqul min inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam sannan Allah subhanahu wataala ya ce awalam yara allazina kafaru awalam yara allazina kafaru an أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا ينزوا أنك كافرت بسقاء أن السماوات والأرض شوى تميد كتا كانتا رتقا عدا كان سنكتا جاء حديث ففتقناهما سيمك رباسو وجعلنا من الماء كل شيء حي مكحل شدكا وانا أبو من ريد قروا أفلا يؤمنون شيء بذاسي إيماني بقى Allah subhanahu wata'ala yana jawo hankalin waɗannan kafirai tare da ƙara ba su dalilai da suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da cancantar abauta masa shi kaɗai kada a haɗa kowa da shi wanda shi ne jigon abin da sura take kira zuwa gare shi tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da gaskiyar annabawan Allah kan abin da suka zo na tauhidi suka zo da shi na tauhidi to anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara jawo wani hankali eh, ƙarjin hankalin kafirai cewa su tsaya su kalli halittar sama da ƙasa su yi tunani a kanta awalam yarau ru'uya a nan awalam yarau suka ce za ta iya zama basariya za ta iya zama ilmiya gani na ido ko kuma na ilimi wato gani nazari na ilimi na ido shine abinda za su gani ah, za su gani zai zanto hujja akan kadaitakar Allah subhanahu wataala gani na ilimi shine abinda za su tsaya su yi tunani a kansa bayan sun gani da ido su yi tunani tunaninsu da walwasu su gane cewa eh lalle wanda yana tabbatar da wadaniya ta ubangiji subhanahu wataala ba haka ba watakila wani ya ce ya za a ce ba su gani ba waye ya ga halittar sama da ƙasa ba wanda ya ga sanda aka yi halittar sama da ƙasa ما أشهدتكم وما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المدلين عضبا التي بن nuna musu sanda na halicci sama da ƙasa ba wanda ya gani sanda ake halittar sama da ƙasa ko sanda ake halittar ɗan adam ya tsaya ga sai aka Allah ya halicce shi ba wanda yake wannan to kuma in haka ne ya za Allah ce awalam yarau ko kafaru to ar-ru'ya tana zuwa ma'ana ar-ru'ya al-ilmiya wato ru'ya al shine ta hanyar ilimi ta hanyar nazari da tunani kamar da Allah kamar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara annabi lokacin da aka yi yakin giwa a shekara aka haife shi ba an gama yakin giwa aka haife shi da ya gani da ido amma alamtara baka ga yadda na yi to saboda labarin da ya zo ko ya tabbata na cewa an yi a yakin giwa kuma ga abin da ya samu mutanen giwa mutanen abraha da rundunarsa abin da ya same su wani abu ne wanda kamar kowa ma ya gani da ido saboda kamar ana ana cewa abin da ya samu labarin na ai kamar ka gani ne saboda aka yi tanzilul al'il manzilatar ro'ya wal mushahada shi Allah ce awalam yara allazina kafaru yanzu waɗanda suka kafirta wato suka kafirce wa ubangijinsu suka yi jayayya akan tsantsanta bauta gare shi shi kadai shin ba su ga abin da zai tabbatar musu da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne shayabo ba shi kadai ne abin bauta shin ba su kalli sama da ƙasa suka ga cewa da can kana ta ratkan kanata anan an yi amfani da zamirul musanna kanata duk da cewa samawat jam'i ne samawat jam'i ne sannan aka yi atsafin al'ard watakila inda gwargwarin larabci za a yi ta ce kunna ratukan tunda suna da yawa ba bi ba ne sama sammai aka ce kasan ma kasan ma aiwa min al'adu mislahunna su ma ai ba ɗaya bace bakwai ne kamar da aka ci kana ta domin anan an yi mulahazar jinsi ne jinsin sama da jinsin ƙasa to ka zama jinsi biyu ya zama jinsi biyu wannan uslubi ne na alkur'ani ala cewa in ne min almu'minina qatatalu kaga ta'ifatani yace ne ai kaga ƙungiyoyi biyu ko jama'u biyu zaka ce iqtatalu aka kawo shi da tigar jami'i tukila inda gwari-gwari larabta ce ta talata waɗannan ƙungiyoyi biyu suka yi yaƙi ta talata za a ce inda gwari-gwari larabci za a yi da Allah ya ƙara gaba sai ce fa'aslihu fa'in ba fa'aslihu bai na huma sai kuma zamiri ya dawo su biyu fa'aslihu bai na huma bilkis bil'adli wa aksitu inna Allah ya فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصله بينهما بالعدل كذا wani guri sai aka jam'i wani guri kuma sai aka tasniya saboda kowanne akwai hikimar kawo shi a haka bayan ta'ifata ne mai nuna tattalu aka kashi da sigar jam'i tattalu saboda yaƙi ba ɗaiɗaiku ba ne mutane ne suke haduwa wannan yana yi wannan yana yi da wannan wannan yana yi da wannan kaga iktatalu ne sau aka haka aka dauke maganar ta'ifa amma da aka zo magana da jami'a sulhu fa aslihu bainahuma saboda sulhu ba sai an hadu da duk wanda ya shiga yakin an je an same shi kawai shugabanni za a samu wataƙila mutum ɗaya daga can hakaman min ahli wa hakaman min ahli za a ɗauko daga nan a ɗauko daga nan a ga shugabannin kawai sun isa fa aslihu bainahuma ay bain at-ta'ifatayn in akai sulhu da waɗannan ɗaiɗaikun kamar an yi da kungiyoyin biyu ne to aka sai zo da sigar so haka alqur'ani yana da yana da irin wannan salan sauraka anan da aka ce an awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal ardi kanata ta wa ta yana koma ga jinsin sama da kuma jinsin kasa kanata ratqan sun kasance ratqan wato a manna suke babu wani girgije babu ruwan sama kasa a ke kashe take a mace take ba ta fitar da tsari fafata knahuma sai muka raba su muka bude sama sai da hadari zai hadu ruwa zai sauka muka bude kasa ta yadda ita kuma za ta fitar da tsirranta samu ruwa mai yawa ruwa ya raya kasar a samu abinci a fitar da 'ya'yan itatuwa waɗanda suke masu ban sha'awa masu amfani daban-daban ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى جينا لك تشين آيونس أنك ترى الأرض خاشعة فأتذكاكي قخشية فإذا أنزلنا عليها الماء إذا مك سوكر متدروا اهتزت تجري جذا warabat sai ta kumbura ta fitar da tsirranta fitar da amfanin cikinta to wanda ya yi wannan lalle zai iya tayar da matattu kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai to wannan bai isa ya zama dalili na gaskiya ba cewa Allah subhanahu wataala shine abin bauta na gaskiya duk wani abin da kuke bautawa ba shi bai zanto ƙarya kuma wannan ba zai zama dalili akan cewa Allah zai iya tayar da matattu ba domin yi musu hisabi kuma wannan ba zai zama dalili ba akan cewa Allah mai rahama ne mai jin kai ga bayansa saka duk zai iya zama dalili ar-ratqu shine al-ittisal al-ittisal wa talasuq bayna ajza'i shay abu ya damfara ya manne da juna shine ake ratku al-fatku kuma shine al-infisal wa tabawut abu ya rabu da dan uwansa su nisa da juna ana shi kana taratqan zai yiwu yana nufin kanata da sama da ƙasa dukkansu sun zama amanne wato sun zama anane sun zama kamar jiki ɗaya a haɗe kamar jiki ɗaya ba a rarrabe ba kuma zai iya zama yana nufin cewa sama ita kaɗai kana tarafkan hakanan ita ma ƙasa kana tarafkan sai Allah ya rarraba wannan ya rarraba wannan duk wannan zai iya zama sau aka fafatakna huma fafatakna sama sannan kuma fafatakna al'ar a nan ba a ce fasara ta ratkan ba annan sama wato fasara ta fatkan ba kana ta ratkan sai ce fafatakna huma ba a ce fasara ta fatkan ba domin watakila idan da normal rubin larabci ne na ka ce kana ta ratkan sai ce fasara ta fatkan sun kasance a manne sai suka da suka rabe to dan a nuna maka cewa na farko da aka ce kana taratkan haduwa ce suka haɗu sosai ta yadda babu wani maluki da zai iya raba su sannan kuma huma yana nuna cewa akwai wanda ya aiki anan ba su suka rabu da kansu ba akwai wanda yayi saboda haka da sama da ƙasan dukkan su fararru ne a sai rahimahullahu ta'ala ya tattara fassarar da malamai suka yi ko ce wasu daga cikin fassarorin da malamai suka yi ma wannan aya wajen fassara arratku da al-fatqu mannewar da kuma rabawar da Allah ya faɗa me ake nufi da mannewar su me kuma ake nufi da rabewar su ce akwai maganganu guda biyu wasu daga cikin maganganun kawai an faɗe su amma ba su da wani ba su da wata kima ya ce daga cikin waɗannan maganganu akwai magana guda wacce idan aka dubi ƙara'in na alƙur'ani wasu dalilai na alƙur'ani za a ga cewa sun fi goyon bayanta magana ta farko ma'anar annas samawat wal ard kana taratqan ay annas samawat wal ard mutalasiqa mutalasiqatayn da sama da ƙasa anana suke wato sashin su a haɗe ki da sashi wato jiki guda ne fafataqnahuma sai muka rarrabe su aka raba sama daban aka raba ƙasa daban sama ta koma sama ƙasa ta zauna a ƙasanta aka raba tsakaninsu da iska da abin da yake tsakaninsu na girgije da ruwan sama da sauransu wannan shine ma'anar kana tarafkan fa fataknahuma da can da sama da ƙasa abu guda ne a a manne Allah subhanahu wata'ala ya raba sama ta zama a sama ƙasa ta tsaya a ƙasa sannan kuma Allah ya sanya abin da ke tsakaninsu na iska da girgije da da sauransu wadda ita ce fassara ta farko da aka samu wasu duk cikin malamai sun wasu kuma suka ce annas samawat annas samawat kana tarakkan annas samawat wal ard kana tarakkan ana nufin sammai guda bakwai da duka a hada suke amanna suke babu tazara tsakanin sama da ƴar uwarta duka a hada suke haka nan ƙasa ita ma guda bakwai din duka a hada suke fafataqnahuma ay fafataqas samaa'is sab'a Allah ya rarraba tsakanin samai bakwai tsakanin kowace sama da sama aka samu tazara yadda ta zanto sama ɗaya sama ba ta guga ɗaya ɗar uwarta ya zan tsakanin su akwai akwai akwai akwai space akwai tazara haka nan ita ma ƙasa ubangiji su wata Allah ya yi ta dibakan ita ma hawa hawa saboda kowace da a haɗe take aka zo aka rabe ta kaga wannan ya saba wa fassara farko fassara farko da saman da kasan duka ne a haɗe hmm. nan kuma ana nufin sama a haɗe take aka raba kowace ta sama ta zama tana cin gashin kanta ƙasa ma ita ma a haɗe take aka raba ta kowace tana cin gashin kanta wannan tafsiri na biyu tafsiri an rawaito shi daga mujahid ibn jabr kamar yadda yake cikin littafin al'azama na abu shaykh da kuma tafsirin ibn humayt da kuma ibn mundir na uku wanda shi ne muka fara buɗe tasirin ayar da shi annas samawati wal ardu kana taratqan ma'ana sama da alana take babu maganar a ga ruwan sama ko girgije da sauransu daga ba Allah subhanahu wata'ala ya buɗe sararin samaniya zanto girgije yana haɗuwa ruwa yana sauka ita ma ƙasa da ba ta fitar da tsirrai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ta mai fitar da tsirrai yayin da ruwan sama ya sauka a kanta sauraka fatko a nan kaga buɗe sama ta yadda za ta haɗa girgije ta fitar da ruwa ruwa ya sauka a samu abin amfanin gona abin nan ita kuma ƙasa buɗe ta wato shine samar da abin da zai fito a kanta na tsirrai wannan shine kauli na na uku shine kaulin mafi yawancin malaman tafsiri ƙauli na hudu kana ta ratqan a kana ta zulma wato duhu ne da sama da kasa da duhu ne saboda haɗewarsu sai muka rabe su wana muka sanya haske a cikinsu wannan ƙauli ne wanda fil yana komawa zuwa ga ƙauli na farko da na biyu cewa kana tarattan a haɗa suke ta haɗa suke amanna suke kaga dole babu babu maganar abin da zama haske a gurin zai zama duhu ne a kauli na biyar wanda shi kuma kauli ne wanda yake ba shi da wani tushe ba shi da wata makama cewa arrat ana nufin al'adam wato kana ta adaman wanda babu su yi fataqnahuma na kuma wannan ko a luga babu abin da yake tabbatar da haka to waɗannan daga cikin maganganun malamai magabata da suka yi ayat tafsiri akwai tafsiri na zamani wanda za mu faɗe shi da ƙarshe wanda za mu yi ta'aliki a kansa cewa kala kana kafa kafatakna ma cewa da can sama da ƙasa wani abu ne singularity ne abu ne wanda yake guda ɗaya jauhara mufrada mufrada ce sannan ta rika abin nan ta cika ta rika buɗuwa ta rika ta yi infijari ta fashe duniya ta samu wanda za mu zo mu magana magana akan akan wannan in lokaci ya ba mu dama waɗancan maganganu su ne maganganu da aka samu daga magabata ma magana ta uku ce magana da karina ta alkur'ani tafi tafi tabbatarwa cewa kana ta ratkan ana nufin sama layan zulumin hamafar ruwa baya sauka ƙasa kuma layan mutumin min hashai ba abin da yake fitowa daga ƙasa Allah fa fataka Allahu sama'a abin matar Allah ya bude sama ta hanyar saukar da ruwa sannan ita kuma ƙasa ta hanyar fitar da tsiranta wannan an shi daga wasu daga sahabbai saman abbas da abdullahi dan umar al da al a cikin littafin sa asma sifat al a cikin mustadrak hakanan abd da wasu surwaito daga ata ibn abirabah daga ibn abbas game da wannan ayar kana taratkan fa fataknahuma yace ce as-sama'u bil ghais ibn abbas tafattaqat as-sama'u bil Allah ya buɗe sama ta hanyar samar da ruwa wa fataqat al-ardu wa tafattaqat ardu bin nabat ta kuma ƙasa ta hanyar kuddar tsirrai a wani lafazin kana taratkan ay la tukhriju shay aw la yakhruju minha shay' ratkan ma'ana babu abin da yake fitowa daga cikinta ibnu abi hatim da abu nu'aym a kitabul hilya sun fitar da ruwaya daga abdullahi bin dinar yace wani mutum ya zo ya samu abdullahi dan abdullahi dan umar yake tambaye sa game da wannan aya meye muradin wannan Allah da wannan aya cewa awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratqan sai ibnu eh, umar yace da shi ka tafi wajen wancan wancan malamin ya nuna masa abdullahi dan abbas ya ce ka je ka tambaye shi ka tambaye shi wannan tambayar duk an sanda baka ka zo ka gaya mu da ya tafi ya samu abdullahi dan abbas ya tambaye shi sai abdullahi dan abbas ya ce da shi na'am كانت السماء رتقا لا تمطر sama da a haɗa take ba ta saukar da ruwa ya ce wa kanatil ardu ratqan la tumbit وجل لا تمطر ولا تنبت كانت السماء رتق رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت فما دا أحدتك باتا سوكد الورق أسا إتما أمنتك باتا في تدد سري فلما خلق الله الأرض فلما خلق الله للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وهذه بالنبات يوكش أن الله يهالي yan adam ya halicci halittu a bayan kasa sai ya buɗe wannan ta hanyar fitar da ruwan ta saukar da ruwan ta wannan kuma ya bude ta hanyar fitar da tsirranta to wani mutum sai ya tafi ya koma wajen abdullahi dan umar sai ya gaya masa sai abdullahi dan umar ya ce da shi al'ana alimtu annabna abbas kan utiya fil qur'ani ilman na tabbatar da cewa lalle abdullahi dan abbas Allah ya bashi ilimin sana alqur'ani yace sadaqa ibn abbas haka za kanat ibn abbas gaskiya ya faɗa haka take haka abin yake sauraka wannan tafsiri shi aka fi samu daga magabata sannan kuma ƙara'in na alƙur'ani suke nuna haka na farko daga cikin ƙara'in dalilai da suke nuna cewa wannan tafsirin shi ya fi dacewa da ayar Allah subhanahu wata'ala ce awalam yaran na kafaru shin waɗanda suka kafirta ba su gani ba wanda yana nuna cewa sun ga abin da suka gani ah, al'azhar an ta kuna ru'ya huna basariya cewa ba su gani ba ana suna gani da idansu ai gashi sama tana saukar da ruwa ƙasa kuma tana fitar da tsirrai wanda suna ganin ruwa yana sauka daga sama ya sauka a kan ƙasar da take kasashiya kuma ta fitar da tsirrai ta yi rai ta fitar da tsirrai wanda suna ganin wannan da idansu kaga a yi musu hujja da abin da dama suna ganin shi su kuma dalili ne wanda yake tabbatar da wato ikon Allah subhanahu wata'ala da cikakkiyar kudararsa akan yayi abin da yake so daga ciki akwai tayar da matattu karina ta biyu shine maganar ruwa da ta zo gaba ibn Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗa haka annas samawati wal ardi la tarakkan fa fataqnahu ma sai ce waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy sannan muka halicci komai da ruwa to kuma zahiri shine a ce wannan gaba tana da alaka da abin da ya gabata kai zanto ba ta da alaka da abin da ya gabata saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala shi kamar yana cewa wannan ruwa da muka saukar daga sama da wannan tsirrai da muka fitar daga ƙasa ya zanto su ne madogara ta dukkan wani abu mai rai duk wani abu mai rai zai buƙaci ruwa domin ya rayu. Tsarina ta uku A ayoyi da yawa a cikin alkur'ani sun zo waɗanda suke nuna Allah subhanahu ta'ala) ya kafawa kafirai hujja da saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai da ƙasa akan cewa ubangiji subhanahu ta'ala) bai cikakkiyar kudura ne akan ya matattu abinda suke jayayya akan sa da cewa sama'i zati raj'i wal ardi ta sada da sama ma abociyar zubar da ruwa lokaci bayan lokaci sannan kuma da ƙasa ma abociyar tsagewa ta fitar da tsirrai domin abinda ake nufi da arraja shine saukar ruwan sama saukar ruwan sama lokaci bayan lokaci asada kuma shine tsagewar ƙasa domin tsirrai su fito kamar ce fal yanzuru lil insani ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba har zuwa ƙarshen ayoyi kaga ubangiji subhanahu wataala anan ya jawo hankalinsu da saukar da ruwan sama ta kuma fitar da tsirrai daga ƙasa wannan tafsiri shi ne tafsirin da ibn jarir tabari ya fifita a cikin dukkan tafsirai da aka yi wa ayar haka na ibn atiyya shi ma shi ne tafsirin da ya fifita waɗanda suka ce awalan yaran da zina kafar annas samawati wal ardi kana taratan ay mutalasiqatayn cewa ana nufin sama da ƙasa a haɗe suke na suke aka rarrabe su suka zama kowace tana cin gashin kanta wannan za su fassara ru'ya anan ba shakka da ru'ya ce ilmiya ba basariya ba tunda wani abu ne wanda adam bai gani ba ila iyaka ubangiji subhanahu wataala ya sanar da shi wanda in ya tsaya yayi tunani akan abin da Allah ya sanar da shi babu shakka wannan zai bashi ilimi kamar a ce ya ga abin da idansa saboda don abin da Allah ya tabbatar da shi a cikin wa'ani kamar mutum ya gani ne da idansa ko ma ya fi abin da idansa ya gani don idansa zai iya nuna masa abin da ba haka yake ba shi yasa za mu ga yawanci daga cikin malaman tafsiri sun rinjayar yadda wani wajihi na uku daga cikin tafsirin wannan aya har alusi a cikin tafsirin sarraful ma'ani yake cewa wannan shine kaulin al-aksari min al-aksar min al-mufassirin kaulin min al cewa mafi yawan malaman tafsiri shi ne su duk da cewa sauran ma ra'ayoyin za su iya samun za su iya samun karbuwa cewa a ciki akwai kasancewar ubangiji wata ala ya rabe tsakanin sama da kasa katin da ya zo shi ma daga cikin tafsirin magabata zai iya zama ayar ta kunshe su kamar yadda ibnu ashur yake ishara zuwa gare shi akwai tafsiri na zamani wanda ake hada shi da nazariya da ake kira nazariyatul infijar al-kabir nazariyatul infijar al-kabir ce big bang theory big bang theory cewa duniya din nan da wani dan abu ne haka dan karami guda ɗaya wato da ta fara da singularity wani abu ne wanda yake a cunkushe cunkushewa mai tsanani yana da kasafa kasafa sharida sauraka alamar ayyam sai zama ya tabaddada yana budewa har aka kai lokacin da ya fashe da ya fashe shine aka samu dukkan wani abin da yanzu ya hada duniya shine ya fita daga ciki duk wani gas da ake amfani da shi irin su oxygen su su hydrogen su su helium da sauransu duk wani nau'i na gas ya fita daga daga cikin wannan aka samu hayaki eh, suna hujjar shi sun mastawa ila samari wa yadu khanun sauraka a cikin wannan infijari da aka samu wannan explosion da aka samu cini aka duk wannan duniyar ta samu to wannan ya faru wajen shekara biliyan 13 da miliyan 800 aka samu wannan big bang theory to wannan big bang theory wani abu ne da suka gina shi akan nazariya ta ta wasu malaman malaman physics malaman physics waɗanda su suka fara tun daga nazariya ta Einstein nazariyarsa ta ta ta abin kanunin nisbiya ah, kanunin nisbiya cewa ah, nisba ta zamani da lokaci ah, da da da da da mahalli time da space wanda kan wannan nazariya ta eh, relativity wanda ita ce Einstein ya fara wasu suka zo su kuma suka faɗaɗa ta su malaman physics suka faɗaɗa ta aka suka fara har suka kai ga fito da wannan nazariya ta ta Big Bang theory din idan muka dube ta zamu ga ta saba da abin alkur'ani yake gaya mana abin alqur'ani yake nuna mana cewa duniya ba haka kwatsam ta faru ba domin ba yadda ya bai haka ya faru kwatsam haka kawai lokaci guda abu ya fashe a samu wannan tsarin na duniya da ya bayyana ba zai yiwu ba ubangiji ya nuna mana halittar sama da kasa ya yi ta ne a cikin kwana shida a cikin kwana shida Allah ba wai wani lokaci bane kawai wani abu ya fashe aka samu aka samu wani abu Allah subhanahu wataala ya ce kula innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائئين فقضاهن سبع سماوات في يوم وأوحى في كل سماء أمرها إلى آخر الآية kaga ubangiji subhanahu wataala anan ya من mana cewa a cikin وبنجي ubangiji ya halicci sammai da ƙasa ya halicci da abin da yake cikinta da abin da yake cikinta na ruwa da itatuwa da koramu da sauransu a cikin kwana hudu shi ne fi'ar ba ta halittar ƙasa a kwana biyu sannan kuma a shimfiɗa abubuwan da suke cikinta su kuma a cikin kwana biyu shi ne a ƙarshe aka ce fi'ar ba ta da ta na billazi khalaqa arda fi yawmayn an halicci ƙasa a cikin kwana biyu تجعلون له أندادا ذلك رب وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي ماء اليومين السابقين تعالى لو أن تنكو عن كيبيونها للتركسة لشنفو لأبن دي كيشكين وأن الله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها سوكما أشكينكو أنا بيو أكا حدا أقوانا هدو سننكو سما أكالي شتاء أقوانا بيو شيكا قبا واني wani wani infijar aka samu wani fashewar wani abu sannan duniya ta samu ba duk da cewa waɗanda suke mulhidai wanda su yadda akwai Allah ba wanda suke ƙoƙarin su ce duniya hakanan ta faru suna ƙoƙarin su ita kanta wannan nazariya ta infijar kabir suna ƙoƙarin su kawo mata cikas domin ta za zama masa cikas cewa cewa akwai akwai sanda babu duniya sannan ta samu to in ta samu ta yaya aka ta samu so babu lokaci bari mu yi sharhi akan wannan amma insha Allah gobe kafin mu ci gaba da karanta ayar gaba za mu dan ƙara bayani akan wannan to tana da alaka da abinda wasu ke mafakewa da shi wajen kare samuwar Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa wanda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana ya yafe mana abin da muke ciki kuma na wannan annoba da tashin tashina da ake fama da ita wasu wurare na kasan nan da wasu kasashe na musulmi Allah ya ka mana ƙarshen sa Allah ya yi mana Allah ya yi mana Allah ya yi mana waɗanda suka eh, suke ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ya tsare su ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya gafarta mu waɗanda suka riga mu don gaskiya sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh